duniyar matasa miya da alkhairi karmiya da zamba. Masu sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Shamsi Hamza Ibrahim na sake dawowa cikin shirin matasa a duniyar gizo. A yanzu ta yi Madalla. Idan za a iya tunawa a ranar Asabar da ta gabata ne jam'iyya mai mulki a Najeriya wato APC ta yi babban taronta na ƙasa don fidda sabbin jagororinta da za su ja manta kuma an samu halartar dubban jama'a da suka shaida wannan taro. A duk inda dubban jama'a suka taru, to sai ka samu na banza da na kirki. Ɗaya daga cikin manyan abubuwan da suka fi jan hankali shine yadda aka sace wayoyin mutane da suka halarci wannan taro. Fatima Hamza Sahara na ɗaya daga cikin ganau na wannan lamari a wannan rana. Cinkoso irin haka ba abin da ba zai iya faruwa ba. So kuma abin da nake guduwa shi ya zo ya abu ya faru ma mutane da yawa fiye da yadda yake tunani. Dan mu ma kanmu da muka shiga cikin kiyo haka da za a shige cikin gidan. Ina jin jakana nake gaya miki sai duk da ba na sa wayoyi na da abubuwa na cikin jaka na yi zikin jaka amma ta gefe a'a sai na ji jaka na yana min nauyi ta gefe nake gaya miki a'a in sa hannu in juya haka sai na ji ai hannun mutum ne yake so shi ke cikin hannu na kawai sai na tafke cikin jaka hannun ya zare na ƙara zufin na ƙara gyara jakan na rufe na dara shi gaba so akwai mutane da yawa da dama da muke aiki da su wani in ya shigo sai ce an ɗauke mishi waya ɗaya wani kuma ya zo ya ce an ɗauke mishi wallet duk da su nan mun ga sannan kuma yadda bara yi da yawa suka samu daman afkawa mutane har suka sassace wa mutane waya a lokacin da jama'a suka taru da yawa ina ga polisawa sun so su dan baje taron haka a maragwa suka dan buga tiyaga to wannan buga tiyaga din da aka yi shi ma ya kontributin ma barayin su barayin hmm. da kika san ko suna shafa ruwa ne a idan su ba sa jin tiyaga din ne oh ban sani ba a lokacin da aka buga mutane a neman gudu gudu ido ido ido a haka aka ƙara sassace wa mutane mutane da aka sace musu waya ba an buga tiyaga shi kanshi Allah ya yawa da shi dan ni abin mamaki ma wanda na ce miki ya sa min hannu yana bayana na ji nauyin zan juya da zan yi ina gaya miki malama shamsiya da na kalli kayan da ya sa kwata kwata ma shi yasa ma ban iya mai magana ba da dan juya nan na san shi yasa ma da zan iya wanka mai mai hmm, amma bai yi kama kwata kwata da barawo ba kika ga shadda cikin shadda yake kai bulu shadda to ina ma za ka kalle shi ka ce barawo kuma hmm. na tabbata ina gaban shi shi ya danna min hannu yasa a cikin na riƙe hannun na juya kawai sai kamar yana ana salati ki za ki ce a wayannan dan kin gansu kalan yan daba ne su ne barayin kuma a'a ainihin barayin ma ki ga ba kalan yan daba ba ba irin da ake kallon su kamar ko yan shashi ba ne mutane ne kamulallu nake gaya ni kin san irin wayannan mutanen ba ko they are professional akan harkan sata kinka ko da yake da rahotanni sun yi nuni da cewa jami'an tsaro sun yi nasarar kama wasu daga cikin waɗanda suka yi satan wayoyin mutane a taron sai dai duba da yadda ci gaba ya zo na zamani wayar salula dai ta zama abokiyar tafi da rayu rayuwa ga mafi yawancin mutane saboda komai nasu ya koma ta kan waya. Babbar tambaya a nan ita ce, yaya za ka ci idan aka ce an sace maka waya? Gada yusuf Yusuf ya Daura da tsokaci kan wannan batu. Ita waya abu ne wanda yake mafi saukin ɗauka. Kamar mu a gida mukan ce sane, akan ce 'yan sane. Suna ɗan shigowa ba tare da ka ankara ba kawai sai ka ji sun ɗauke. Kuma sai ka laliba ma ka ji babu. To wannan abin yana ba su sauƙin ɗauka fiye da su ce za su ɗauki wani abu. Kuma a shekarun baya idan aka ɗauke mutum waya idan ka je ka ɗauki kwalin wayar ka kai wurin 'yan sanda za ki ga an dage an gano ina wayan take amma kamar a wannan 'yan shekarun kamar last year haka da yawa na ji wasu suna cewa sun je sai a ce musu ko ba su network kamar dai yanzu abin ba a yi to wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake ƙara wasu masu satar wayan ƙarfin gwiwar cewar su zo sata tun yanzu ke kallo wannan babban taron da aka yi na Eagle Square na APC za ki ga wayoyin da aka sace ba wanda ya san adadin su kuma duk wanda aka sata aka tafi zai wahala ta dawo ba dan komai ba mutum ya saci waya ya je ya cire sim card in ka kira ya za a yi dan a ranar convention din na je wurin city park nan wuse 2 mun je mun yi wani dan meeting haka muna fitowa bakin gate security bakin gate din sai na ga suna dukan wani sun daure shi a bakin gate din sai nake mamaki ya gate na shiga da fita zaka ga irin wannan muna zuwa sai muka ga ashe wani ne suka kamo ga wani can shi ma a waje sun kamo shi su su bi dukan su abinda suke a ranar fa su ba a ma Eagle Square din ba a'a a cikin gari nan cikin gaban park din so su security din sun kula da abin da yaran suka yi suka kamo su suka daure suke musu wani duka to kika kula abin ne yana zama ya zama kamar abu mafi sauki ga su masu yin wannan sata to saboda haka shi sanya suka mai da hankali garin daukar waya kuma an dauka din ba za a iya tracking ba da tracking na yi in an tracking na yi kowa tsoro ke ko za ta suka je da wani wuri suke gaba su daukar waya saboda ka dauki waya dalilin wayar wannan sai sa an kama barawon da aka yi sata to amma yanzu saboda babu tracking din yana ɗaya daga cikin ina ga abin da ke ba su karfin gwiwar yin sace-sacen ba tare da jin wani tsoro ko wani shayi ba to duba da ganin cewa waya ta zama tamkar wani rayuwa a tare da mu abu ne wanda mutum ba zai iya yi babu ita ba kuma duba da cewa wayan nan tana sadaka da abubuwa iri-iri da ke duniya baki daya to idan mutum an sace mushi waya ya zai ji gaskiya satar waya yana ɗaya daga cikin abin da zaka ji tamkar an yi maka mutuwa kin san wanda aka yi mishi mutuwa zaki gan shi cikin wani yanayi na takura da damuwa to wanda aka ɗauke waya yakan ji kamar haka dalili shine kamar yadda kika ce da yawa yawa a yanzu ko ni yanzu personally ni kaina eh, duk wani abu da zan yi ko nake yi a kwamfuta na ma na yi connecting din shi da na a yanzu an kira ni an ce ana buƙatar wani abu kai tsaye da wayana zan fara duba abin da na gaba zan iya bane dole zan je in ɗauko kwamfuta ko in yi fakin duba abu na taho da ita in je in ɗauka to wannan wayar da za a ɗauka na farko bayananka gaba ɗaya abin da ya shafi abubuwa na abin da ake cewa personal abubuwa su ne kamar contact da sauran abubuwa sannan ka dawo bangaren harkar kuɗi yanzu kin ga layinka shine kuɗinka layinka shine bibiyan ɗinka layinka shine kai kawai layinka yanzu ko yanzu mutuwa kai kamar yadda na je MTN wani lokaci na je na ce a mun welcome back kawai ana duba aka bani ke tambayar su meye dalili suka ce ai layin wannan nawa ko mutuwa na yi yanzu ba wanda ya isa yi welcome back da shi to kin ga kenan wannan layin shine kai gaba daya financial ɗinka a nan yake harkar ta harkar mu'amala ta kuɗi haka harka ta eh, abin nan katin ɗan ƙasa ma'ana nin da sauransu national database haka komai da komai saboda haka gaba ɗaya ranar da aka ce an ɗauke mutum waya to tashin hankali da bala'in da aka saka saka shine na rasa duka waɗannan abubuwa kuma sannan haɗarin da zaka iya fuskanta shine kutse za a iya kutse ma'ana a yi hakin a shiga a tattaba maka wasu abubuwa waɗanda eh, sai dai Allah ya kiyaye to saboda haka wannan shine haɗarin da ke cikin satar waya masauraro a nan za mu dakata cikin shirin na wannan lokaci alabarshi a shiri na gaba za a ji abin da ya kamata a yi da zaran an sace maka waya tare da kwararre kan harkar sadarwa yanzu a madadin mahukunta da ma'aikata sashen hausa na murya muryar Amurka ni Shamsiya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Ramadan Mubarak. Bisalam.